gwamnan jihar borno da ssg nake wakiltarsa mai martaba sarki allah ya kara maka lafiya da nisan kwana masu daraja matan gwamnan kano da kuma gwamnan jigawa da sauran manyan shehunai shugaban taro manyan malamai mahalarta maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka <clears throat> uh, professor salis shehu ya dunkule wannan lacca wacce tana da faɗin gaske amma duba da lokaci ya dunkule ta kuma ya farfada abubuwan da suke mafiya mahimmancin a faɗe su a wannan lacca da ya gabatar duk da cewa 'yan mintuna kaɗan yayi yana magana amma alal haƙiƙa ya taɓo wuraren da su ya kamata a taɓa yayin da ake magana akan haɗin kan al'umma da kuma gina tarbiyya ta al'umma jigon tarbiyya tarbiyyar al'umma nagartar al'umma shine jigon gina al'umma duka wani abin da al'umma za ta samu na ci gaba na ɗorewa na kyakkyawar zamantakewa ya ginu ne akan kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u idan aka samu kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u cikin al'umma to wani al'umma babu shakka al'umma ce da ta ci gaba al'umma ce da za ta ɗore al'umma ce da ta samu kyakkyawan zamantakewa saboda haka za mu ga profesa ya ba da ƙarfi ƙwarai da gaske wajen bayanin tasirin nagarta da kyawawan ɗabi'u a cikin rayuwar al'umma da ci gabanta da haɗin kanta da kuma ginuwata ya fara da baitin da yake cewa إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا to akwai wani baiti mai kama da shi wanda yake cewa walasta bi amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum ba ta yadda za a yi ka iya gina al'umma babu wanda ya isa ya gina al'umma idan ɗabi'un al'umma suka lalace ginin al'umma yana fara ne akan ginin ɗabi'unsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dunkule saƙonsa gaba ɗaya cikin kyawawan ɗabi'u inna ma bu'istu li utammima akhlaq an aiko ni dan in cika shi kyawawan ɗabi'u kuma Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi da wannan wa innaka la ala khuluqin azim saboda haka kyawawan ɗabi'u su suke gina al'umma idan kyawawan ɗabi'u suka tafi to wani al'umma ta gama yawo ta gama lalacewa babu irin abin da ba zai bayyana a cikin al'umman nan ba na rushewarta na lalacewarta a yau al'ummar mu tana buƙatar haɗin kai tana buƙatar wato ciccibawa domin ta zama al'umma ce mai tasiri a cikin al'umma a cikin rayuwa wannan kuma ba zai yiwu ba sai mun dawo mun dubi ɗabi'u da halaye waɗanda a yanzu suke gudana a cikin wani al'umma matukar ba a samu gyara ba to babu shakka al'umma za ta yi ta ci baya ne ba za ta ci gaba ba al'umma za ta yi ta lalacewa ne ba za su samu wato ginuwa ba saboda haka wannan maudu'i gaba ɗayansa ya ginu akan wannan gaba ne hatta shi haɗin kai da ake magana da tattaunawa da ake magana ba za su samu wato ba za a samu cimma wata nasara ba ba za su ba da wani sakamako mai kyau ba sai an bi ta kan kyawawan ɗabi'u wajen tattaunawa a gaya wa juna magana mai taushi faƙula da qawlan layyinan a gaya wa juna magana mai kyau kuma magana mafi kyau wa qulu nasi husna wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan a gaya wa mutane magana ta hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana dole ne sai an bi kyawawan ɗabi'u sannan a iya samun kyakkyawar tattaunawa sannan a iya samun wato cimma wani sakamako mai amfani wanda zai iya haifar da haɗin kai Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu da adalci wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku yi magana ku faɗi maganar da take ta adalci ce ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu kyautata wa juna ya umarce mu da idan an maka ba daidai ba karama da abin da yafi kyau wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan saboda haka ita kanta tattaunawar in har ana son ta cimma wani kyakkyawan sakamako sai an gina ta akan kyawawan ɗabi'u amma a yanzu yadda muke ganin al'ummar mu tana tafiya wannan kyawawan ɗabi'un sun hana a samu kyakkyawar tattaunawar da za ta iya bayar da sakamako mai kyau ballantana a samu fahimtar juna ballantana a samu haɗin kai ballantana a kawar da mummunan tasiri na rarrabuwa da yake cikin al'umma a yanzu abin da muke gani musamman a cikin wannan na yanayin da wannan 'yan kwanakin irin abubuwa da suke ta bayyana musamman daga matasa an waye gari a cikin al'ummarmu kowa za a iya faɗa masa mummunar magana za a iya zaginsa za a iya ɓata shi za a iya cin mutuncin shugabanni na siyasa za a iya cin mutuncin shugabanni sarakuna za a iya cin mutuncin malamai za a iya cin mutuncin attajirai babu wani wanda ba za a iya zagin shi ba dura masa ashar wannan al'umma da take da wannan ɗabi'ar ka gaya mun ta yadda za ta iya samar da kyakkyawan canji a cikin rayuwa muna da ƙalubale kwarai da gaske a gabanmu na mu tashi lalle mu gina al'ummanmu mu gina matasa akan kyawawan ɗabi'u uba yakan ba wa ɗansa umarni ɗan ya bijire wa umarnin ubansa amma ba zai koma gefe yana zaginsa ba uba ɗa yakan bijire wa umarnin mahaifinsa amma ba zai fito kuma yana zagin mahaifinsa ba amma yau al'umman mu yau abin da take ciki kenan saboda haka tattaunawa akan wannan matashiya a irin wannan lokaci abu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske a professor salih shehu ya yi matukar ƙoƙari wajen bayyana waɗannan wannan maudu'i da kuma fito da abubuwan da ya kamata a fito da su allah subhanahu wata'ala ya saka musa da alkhairi ya saka wa duka waɗanda suka tsaya akan wannan taro suka ga cewa wannan taro ya yiwu allah ya saka musu da alkhairi allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh